Sashen Hausar muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya yau ranar Litinin ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumelle da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku shirin. a cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da sake samun rugujewar wani dogon gini wannan karin mai hawa 21 a birnin lagos haka kuma za a ji cewa yau litinin bar watsi kakakin majalisar dokokin jihar filato ta ci gaba muna ɗauke da rahoto na musamman kan halin tsaro a najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kamo amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin Glasgow da ke Scotland don halartar taron kolin da shugabannin kasashe sama da ɗari ke halarta don tattauna matsalar sauyin yanayi. Buhari ya bar Najeriya a ranar Lahadi domin halartar taron wanda Firaministan Birtaniya Boris Johnson ke jagoranta tare da haɗin gwiwar ƙasar Italiya. A ranar Talata biyu ga watan Nuwamba, Buhari zai gabatar da jawabinsa a gaban taron kamar yadda wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar ta ce cikin jawabin da zai gabatar ana sa ran zai taɓo muhimman matakan da najeriya ke ɗauka wajen yaƙi da sauyin yanayi da kuma yunkurin da ƙasar ke yi na ɗora tattalin arzikin najeriya kan tarbar amfani da matakan daƙile gurɓata muhalli waɗanda za su yi daidai da matsayar da aka cimma kan manufofin yaƙi da sauyin yanayi a paris adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyar a cewar cibiyar binciken coronavirus ta johns hopkins da safiyar ranar litinin cibiyar ta bada rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan biyar da ɗari hudu da ashirin da biyar sun mutu a duniya daga barkewar cutar ta covid-19 fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne 'yan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan hudu daga covid-19 a watan yuni wannan lamarin na faruwa har ila yau yayin da wasu ƙasashe ke fafutukan ganin sun yi wa jama'ar su allurar rigakafin cutar yayin da kuma wasu ƙasashe suka fara yi wa al'ummar su allurar inganta waɗanda aka yi da farko. Firaministan Japan Fumio Kishida wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki ya yi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin dakile barazanar ƙasar Sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar ƙasar daga annobar COVID. Jam'iyyar Liberal Democratic Party mai ra'ayin mazan jiya ta Kishida ta bijirewa hasashe tare da rike rinjayen jam'iyyar a zaben ranar lahadi lamarin da zai kara tabbatar da matsayinsa na shugaban jam'iyyar da bashi yanci a majalisar dokoki tare da kara bashi walwalar bin tsarin murmurewar kasar daga cutar coronavirus ciki har da karin kasafin kuɗi da zai zama muhimmi. wasu sun ji tsoron cewa kishida wanda ke kan karagar mulki na tsawon wata daya zai iya zama wani firayim ministan japan na gajeren wa'adi amma sakamakon zaben wanda ya sa hannayen jari suka tashi zai ba shi damar cimma manufofinsa gabanin babban zaben majalisar dokoki da za a yi a lokacin bazara. an gano wani daɗaɗɗen kwale-kwalen katako da al'ummar daular maya suka yi amfani da shi a kudancin mexico wanda aka yi kiyasin ya haura sama da shekaru dubu ɗaya hukumomin ƙasar ne suka bayyana haka a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ake gudanar da wani aikin tono kayayyakin tarihi wanda ake yi haɗe da aikin shimfiɗa hanyar dogo don masu yawon buɗe ido An dai samu wannan kwale-kwalen cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin wani kogi da ake kira Sanote, ɗaya daga cikin ɗimbin ire-iren wannan ruwa da suka mamaye yankin Yucatana da ke Mexico a kusa da tsaffin gine-ginen Chichen Itza, wato wani babban tsohon birnin al'ummar Maya da ke ɗauke da tsaunukan dala. Tsawon wannan kwale-kwalen yana ɗan da tsawon mita 1.6 sannan yana da faɗin santimita 80. ana kuma ganin an yi amfani da shi ne wajen dakon ruwa ko kuma kai kayakin ibada kamar yadda wata sanarwa da cibiyar kula da kayakin tarihin mexico ta bayyana cibiyar ta kwatanta gano wannan kwale-kwalen a matsayin na farko da aka samu cikin yanayi mai kyau daga zamanin daular ta maya Hukumomin kasar ta Mexico sun ce kwararru daga jami'ar Sorbonne da ke birnin Paris za su taimaka wajen yin binciken gano iya adadin shekarun kwale-kwalen. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla. Yau litinin ne aka sake samun rugujewar dogon gini a jihar Legas, lamarin da ke jefa mutane cikin haɗari tare da samun asarar rayuka. Domin sanin halin da ake ciki, na tuntuɓi wakilin a birnin Ikowa Bangida Jibrin, inda na fara tambayarsa lokacin da wannan abu ya faru. To shi dai wannan bene mai hawa a daya ya faɗo ne tun da karfe kusan biyu zuwa karfe uku na rana a yau kuma yana wani layi ne da ake kira Gerard Road da ke anguwar Ikoyi wannan anguwa ne na masu hannu da shuni kuma akasarin gidajen da ke wannan guri za a iya cewa gidaje ne na masu hannu da shuni. To al'amarin da ya faru shine har lokacin da 'yan jaridu suka je wannan guri babu 'yan agaji na kwana-kwana ko kuma ba da agajin gaggawa da suka isa sai misalin karfe biyar na yammacin yau dinnan ne aka fara samun masu ba da agajin gaggawa suna isa wannan guri domin ba da aikin ceto to amma rahotanni da ke fitowa daga gurin na nuna cewa mutane da dama ake kyautata sun rasa rayukansu watakila za su haura hamsin ciki ma har da daya daga cikin shi mai kula da wurin ko dan kwangilan da ke kula da wannan gini kamar da rahotanni suka bayyana gama abin da wani ma'aikaci da ya tsira da ransa a wurin yake bayyana wa 'yan jaridu fabric, something was just fabric. Before we look, all of us were there, we, we look outside, we can't see wato yana cewa a lokacin da wannan abin yake gab da faruwa sun ji wani girgiza kamar girgizan kasa a daidai gurin kuma kafin ka ce kwabo wannan gini ya rubza kuma akwai mutane da dama da ke aikin gini da kuma wayanda ke kaiwa da komowa a wannan wuri akwai kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos cp hakim odumosun da ya kawo ziyara kuma yake taimakawa wajen ba da agajin gaggawa da kuma ganin yadda za a yi a ceto wayanda aka samu da rai a wannan wato gini da ya ruguje haka kuma akwai babban jami'i da ke kula da hukumar ba da agajin gaggawa a nan jihar Legas wato Ibrahim falarun Lauye shi ma ya shaida mani ta wayar salula cewa kawo yanzu an sa an fito da gawan mutum daya kana kuma an ceto wasu mutane uku to amma akwai yiwuwar wato wannan adadi ya karu kafin safiya gaskiya mutane ba su jaɗi bayan da ake tafiyar da aikin ba da agajin gaggawa a wannan guri suna ta ihu suna ta kira ga gwamnati da ta kawo agaji babangiji firimare amurka daga nigeria a gaida babangida jibrin daga jihar lagos sai mu nufi jihar plateau inda ake ci gaba da dambar watsi kakakin majalisar dokokin jihar kamar da za a ji a wannan rahoton da zainab babaji ta haɗo mana A yau Litinin ɗaya ga watan Nuwamban 2021 ne dambarwar da ke Majalisar Dokokin Jihar Filato ta ci gaba. Da safiyar yau ne ɓangaren 'yan majalisar da ke goyon bayan Nuhu Abok Ayuba suka aike da wani faifan bidiyo da suka naɗa a cikin zauren majalisar wanda jami'in watsa labaru na majalisar Philip Dasun ke nuna hotuna sandar mulki da sunan Nuhu Abok Ayuba don haka ya ce an yi yunkurin tsige kakakin ne amma bai tsigu ba. impeachment. Our speaker was not impeached whatsoever. Philip da ya ce suna roƙon gwamnan jihar ne da ya yi burus da sabon kakakin ya maida abok ayuba a matsayin kakakin majalisar. But we are calling the attention of the government to please reinstate our speaker. A lokacin da na je zauren majalisar na tarar da bangaren Nuhu Abok Ayuba da waɗansu 'yan majalisar da jami'an tsaro na cikin mitin. Mamba mai wakiltar Riyom a majalisar dokokin Timothy Danton ya ce suna zauren majalisar ne don su kare 'yancin su su kuma tabbatar an yi abin da ya dace. We're here to protect our legitimate right. To sai dai a bangare guda mataimakin kakakin majalisar Sale Shehu Yipmon ya ce mitin da aka yi na neman sasantawa ne da shi Abok Ayuba ya nema. amma shi yana son ita majalisa ta duba ta gani yaya za a yi a yafe masa ya zama cewa shi ne ya bar kujera mun zauna mun yi magana dukanmu da su kuma yana rokon cewa shi zai janye to kin san ba magana ne na mutum daya ba eh. mu masu neman zaman lafiya ne ba za mu bi yau garin saboda abin da ke faruwa majalisa a ce jihar plateau gaba daya ta koma cikin halin jiya ba wannan ba a akidan gwamnati ba ne. to me za ka ce ma waɗanda suke cewa ba a bi ka'ida ba ba a bi doka ba wajen uh, tsige wannan kakaki na majalisa da kuka yi. wayanda sun ce sun cire shi suna da mutane goma sha shida da suka sa hannu idan an je kan gaba ina tabbatar miki zainab babaji za a population wannan suna amma yanzu haka da ina gaya miki nan ana kan zaunawa a duba a gani tun da an riga an cire shi za a yi mishi ahuwan ko ba za a masa ba wannan mutum 24 su ne za su dauki hukunci a yi. Mm. Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau kenan Sale Shehu Yipmon su ko wasu magoya bayan bangarorin biyu na majalisar sun bayyana fatar sasantawa ne don ci gaban jihar Plateau. Sunana Alhaji Sallau Musa. To yanzu muna kira da 'yan majalisa dukkansu su yi haƙuri su zo su haɗa kai don mu ci ciyar da Filato gaba amma wannan hayaniya ba zai zama mai alheri ba. Sunana yi ba Abba Amadu. abin da suke gaya mana babun da mun sani ba ne kuka sani abin da muka sani shine an kawo mana matashi kuma ya dan mana kokarin da muka gani ya cancanta ya zauna kujeran da yake har dai lokacin da na hada wannan rahoto ba a sake sakamakon tattaunawar sasantawan da aka ce ana yi ba wanda a yanzu haka kakaki biyu ne ke ikirarin shugabancin majalisar da Nuhu Abok Ayuba da Yakubu Sanda. Lokaci ne kadai zai warware wannan sarkakiya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gai da Zainab Babaji, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. fara da sunan Allah madogara. Allah ba mu kabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba ibe da ragunan dangalin wajen gaba daya. Madallo ma'aikatan malamin gogo da zanje. ma'aikatan malamin gogo da zanje. To yanzu kuma lokaci da sani sha'ib fashi zai shigo da rahotonsa na musamman. Mahukunta a Najeriya suna ci gaba da fafatawa da mahara 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa a dawa. Gefe guda kuma wasu jama'an tsaron musamman sojoji suna nan suna takaita ayyukan dakarun 'yan awarin biyafara na IPOP game da yadda suke zafafa wasu hare-hare da sukan yi a ranakun litinin don hana mutane fita bidar halaliya a wannan wini. To bari mu ɗauki yankin arewa maso yamma inda gwamnatocin katsina zamfara kebbi sokoto da kaduna da neja suka ɗauki matakan ba sani ba sabo a ƙoƙarin da ake na takurawa mara 'yan bindiga don su ba da kai buri hau a kawo ƙarshen ayyukan satan mutane da garkuwa da su Shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Tambayar kenan da na yi wa mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara game da harkokin tsaro Raji Muhammad Ibrahim. Ranka yaya al'amarin yake nan wajen Katsina? To alhamdulillah za mu ce eh, muna kare ma Allah godiya wanda ka ko kwanakin baya ma mun yi addu'a ta musamman ta yi ma Allah godiya kan nasarorin da ake samu duk da dai ba za a ce akwai sauran ƙorafi ƙorafi ba nan da nan amma in Allah ya za a ci karfin su abinda za ka lura yanzu mafi yawancin infomomin su an dakile su masu kai musu abubuwa na ɗauki kamar fetur da sauran su da za ka ci ma har da mata da Allah na ta ba mu nasara a kansu kuma abinda muke jin daɗi jama'a gari sun fahimci yadda wannan abin yake sun bace cikakiyar nan ta mu ce mu duka kamata a ba gwamnatin haɗin kai a taimaka wannan ita ce babban nasara da muddin jama'a suka fahimci wannan ta ta mu ce gaba ɗaya ba gwamnati ta kaɗai ba to kwashin abin ya zo insha Allah su kuma jami'an tsaro suna kokari iyaka jama'a kuma a taimaka musu da gudunmawar labarai da kuma ɗauki kuma kamar wato yan vigilanti suna taimakawa to alhamdulillah inda abin ya ɗore haka insha Allah za a samu nasara sai dai muna jan hankalin jama'a da Allah ƙara mana addu'a da fatan alkhairi da goyon baya saboda abin nan kamar kansa ce ba rana ɗaya ta shigo ba kuma tafiya ta rana ɗaya na da wahala amma in Allah daga matakan da ake ɗauka yanzu to ka za ta cimurwa insha Allah. Shin me ke saƙonka ga waɗannan ɓata gari da ke taimakawa 'yan bindiga da ke daji da abubuwan da suke bukata don cimma manufansu na tarsasa jama'a? wato na ɗaya a ji tsoron Allah cewa idan kana ganin yau kana iya taimaka masu gobe kana iya zama cikin waɗanda su ne victims duk abin da za ka yi kai tunanin cewa kai ma wata ana na kai na irin wacin waɗanda ake cuta yau in ka ka taimaka ka samu kuɗi to ina amfani kuɗin zalunci waɗanda ba za su maka kwanta da hankali ba ka lura duk wanda aka kama na dama yake cewa da ya san haka da bai yi ba to Allah ma na kira mu mai tuba tun kafin lokacin da dama yanzu muna kira gare su a haɗu wannan muna nuna mu jama'a cewa ba wai wasu ne ake yaki wanda ba a so a halin su ne wanda bai rika ba a so kuma na so jama'a su fahimci haka cewa in ka taimaka kanka ka yi taimakawa in kuma ka cutar da wani kanka ke cutarwa saboda in ka aikata alkhairi sai ka gan shi in ka aikata sharri sai ka gan shi ko ba da ko ba jima bi lai. to ko mi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa zai ci ce game da nasarorin da suka samu kawo yanzu? alhamdulillahi tun daga lokacin da mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari ya sawa ita wannan doka hannu wacce yake za ta taimaka wa jami'an tsaro wurin dakile 'yan ta'addan nan daga samun kayayyaki kamar man fetur makami harshashi da bindigu da kayan abinci da duk wani abin da zai iya taimaka musu hatta da katsa layin waya a ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai da hana ɗaukan shanu kuma dabbobin nan kamar yadda muke samun bayanai na sirri wasu ɓata gari daga cikin mu suke zuwa da manyan motoci tireloli su shiga da su ta cikin daji kamar yadda aka hira da wani barawo na daji yake bayani a ɗebi dabbobin nan a fita da su a yi kudancin najeriya kuma a fita da su daga najeriya saboda haka aka kafa doka aka ce an hana ɗiban kowace irin dabba akan abin hawa kama daga eh, babban mota karamin mota kowane irin abun hawa eh. sannan maganar waya kasan in sun saci mutane suna neman eh, kuɗin fansa waya suke amfani da ita su kirawo domin a basu an katse wannan layin saboda haka babu ba su da yadda za su kirawo domin neman kuɗin fansa ba yadda za su kirawo irin wannan gayya da suke yi su gayyato yan uwansu tun daga zamfara kaduna har ma da wasu wurare domin a zo a yakin ta'addanci shi ma wannan an dakile su kuma an kakkama uh, waɗannan har ma da wasu daga cikin taimakon kwamandojin uh, su waɗannan barayi kamar akwai wani kutuka wanda ya shahara shi a hirar da ake da shi ma cewa yi akalla ba ya fi shekara 35 yana wannan ta'addanci kuma ba a taɓa kama shi ba sai wannan kara akwai irin su yalo shi ma mata waɗanda ya sata a dabarsa su suka gane shi kuma lokacin da Allah ya taimaka maka kama shi ya yi bayanin cewa shi ma yaron wani barawan daji ne wanda ake cewa sani dingi. abin takaici abin haushi mutane hausawa waɗanda suke a cikin gari waɗanda suke taimakawa waɗannan barayi waɗanda duk da sa wannan dokar wasu daga ciki sun yi kunnen kashi an kakkama wasu da yawa da mayukan fetur a cikin jaka ko a cikin leda akwai wani ma da muka kama kwana hudu ko biyar da suka wuce jaka ce wacce yake irin ta tafiya din nan traveling bag equalax eh. ita ya zuba man fetur a cikin leda ya saka a cikin wannan akwati yake ja in ka gani za ka ɗauka ko wata ƙasa za shi ashe man fetur ne zai yi smogal ɗinsa ya ɗauka ya kai wa barayin annabi saboda haka an sun fito muna kama su kuma ana samun nasara hare-hare da suke kaiwa an samu rage sosai matuƙa gaya sannan akwai inda muka samu rahotanni cewa ma an gan su suna tura babura akwai dpo namu na safana akwai rahoton da ya taba aiko mana da shi cewa an ga wasu babura sama da guda biyar an zubar da su ba a san waye mai su ba kaga wannan alamu ne na cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. To yanzu waɗannan da kuka samu kamar matan nan wanda aka kakkama masu ɗaukan mai a leda da shauransu suna kaiwa mahara ɗin nan da masu kai musu mukamai ina batun tuhumar su. suna nan a hedikwatar 'yan sanda ta cid kuma da yawa daga cikinsu an riga an gama bincike a kansu kuma an gurfanar da su a gaban shari'a suna fuskantar shari'a ta kotu ka iya dan ba mu kiyasin adadin shanu awaki tumakin da aka samu ya zuwa yanzu To zancen da nake maka gaskiya yanzu akalla ba a kasara ba an kama shanu da dabbobi wanda suka kama da tumaki da awaki ke lissafin su zai haura 1,500. sannan an samu jarkokin mai waɗanda aka kwata a hannun waɗannan ɓata gari sama da guda 350 akwai birirrika na diesel wanda shi ma aka kwata guda biyu da jarkokin dizal guda biyu akwai buhunhuna na masara da na dawa da garin fulawa waɗanda duk aka ɗauka za a kai har ma wasu ma waɗanda yake kamar irin su biredi ma duk an karɓa motocin itace zai idan ka zo kwatan mu za ka ga motoci waɗanda aka kakkama da itace saboda su ma an saka doka an hana zuwa daji a yau itace domin masu kai itacen nan su yawanci suke ɗaukan abinci kayan masarufi makamai da ma wani labari suna shiga suna gaya waɗannan barayi shi yasa suke barin su sun je su yi waɗannan itacen. ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina kenan sp gambo isa halin da ake ciki yanzu a karshen makon jiya ne dai gwamnatin jihar zamfara ta buɗe wasu daga cikin kasuwanni na mako-mako sani shabi malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gai da salisha abin malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice dan wasan gaba na najeriya odin igalo ya sake dawowa super eagles bayan da kocin kasar ghana turo ya gayyace shi a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da liberia da kuma cape verde ro ya gayyace 'yan wasa da suka hada da kaftin ɗin kasar ahmed musa da mataimakin mataimakinsa william ekong da wilfred ndidi da sauransu Najeriya za ta fafata da kasar Liberia ne a filin wasa na Tanjiya da ke kasar Morocco a ranar Asabar 13 ga watan nan na Nuwamba. kano kuma ta karbi bakuncin cape verde a birnin lagos a ranar 16 ga watan najeriya ce ke saman rukunin nasi da maki tara yayin da cape verde take ta biyu da maki bakwai kungiyar kwallon kafar tottenham ta ingila ta sallame mai horar da 'yan wasan ta nuno espirito santo bayan watanni hudu kacal da soma aikinsa wata sanarwa da kungiyar ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta ce an sallami kocin ne tare da wasu jami'an horarwa na kungiyar da suka hada da ian castro da ray barbosa da antonio dias nino ya jagoranci kungiyar ne a wasanni goma sha bakwai kacal a dukkanin gasanni inda ya sami nasara a wasanni tara da kunnen doki biyu ya kuma sha kashi a wasanni bakwai biyar daga cikin wasannin da ya sha kashi dai duk na gasar premier ne a hannun kungiyoyin crystal palace da chelsea da arsenal da west ham da kuma manchester united a baya-bayan nan inda yanzu haka kungiyar take ta takwas a teburin gasar ta premier da maki goma sha biyar a cikin wasanni goma yanzu haka kuma kungiyar ta shiga farautar wanda zai maye gurbin kocin dan ƙasar portugal inda rahotanni suka bayyana cewa ta sabunta zawarcin tsohon kocin kungiyar chelsea antonio conte haka kuma ana raɗe raɗin wasu kamar tsohon kocin roma paulo fonseca da steven gerrard da sauransu a zaman waɗanda ke takarar mukamin na horar da 'yan wasan kungiyar a ɗaya bangaren kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ole gunnar solskjaer ya ce yana morewa sukan lamirinsa da ake yi kuma bai da bukatar mai da martani ko kuma kushe masu cacakarsa manazarta da yana ganin cewa solskjaer ya sami bakin magana ne bayan nasarar da united din ta yi na doke tottenham a ranar asabar da ta gabata da ci uku da nema mako ɗaya bayan mummunan kashin da ta sha hannun liverpool da ci biyar da nema kafin nan ma dai kungiyar ta fuskanci koma baya na rashin nasara a wasanni wanda ya fitar da ita daga jerin sunayen kungiyoyin da ke takarar lashe gasar premier ta bana lamarin da kuma ya haifar da kakkausan suka ga kocin wanda magoya bayan kungiyar suka bayyana so fitar da rai da kuma sha'awarsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria gaida na sanyin na. Da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. shugaban najeriya muhammadu buhari ya isa birnin glasgow da ke scotland don halartar taron kolin da shugabannin kasashe sama da ɗari ke halatta don tattauna matsalar sauyin yanayi buhari ya ban najeriya a ranar lahadi domin halartar taron wanda firaministan birtaniya boris johnson ke jagoranta tare da haɗin gwiwar ƙasar italiya a ranar talata biyu ga watan nuwamba buhari zai gabatar da jawabinsa a gaban taron kamar yadda wata sanarwa da kakakinsa malam garba shehu Shehu ya fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyar a cewar cibiyar binciken coronavirus ta johns hopkins da safiyar ranar litinin cibiyar ta ba da rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan biyar da ɗari hudu da ashirin da biyar sun mutu a duniya daga barkewar cutar ta covid-19 fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne ɗan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan hudu daga covid-19 a watan yuni Firaministan Japan Fumio Kishida wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki ya yi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin dakile barazanar ƙasar Sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar ƙasar daga annobar COVID. Jam'iyyar Liberal Democratic Party mai ra'ayin mazan jiya ta Kishida ta bijirewa hasashe tare da rike rinjayen jam'iyyar a zaben ranar lahadi lamarin da zai kara tabbatar da matsayinsa na shugaban jam'iyyar da bashi 'yanci a majalisar dokoki tare da kara bashi walwalar bin tsarin murmurewar kasar daga cutar coronavirus. to masu raro baki daya abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin da karfe shirin na safe a ugon najeriya da nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfil Hashin Gumen ne cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.